Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin dawowa a shirmu na hantsi na yau ranar Laraba 16 ga watan Agusta. A cikin shirin za a ji wani rahoto na musamman kan yadda takunkuman da aka kakaba ma jamhuriyar Nijar saboda juyin mulkin da aka yi ke shafar hada-hadar yau da kullum. Kamar kowace ranar Laraba, yau ma muna tafa da shirin ciwon mace wanda Aisha Ma'azu ke gabatarwa. Akwai mu kuma da sharhin jaridun Kamaru. Amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma kiri. Jama'an kungiyar ECOWAS ta Afirka ta yamma sun ce ba su fahimci zargin cin amanar ƙasa da shugabannin sojin Nijar suka yi wa hambararre shugaban ƙasar Nijar Muhammad Bazum ba. Idan aka same shi da laifi Bazum ka iya fuskantar hukuncin kisa. wakilin muryar amurka a nigeria timothy obiezu ya jiyo martani da ake yi game da tuhumar da ake yi wa bazum wanda zai iya kasancewa ko za a ɗauki matakin soja ne ko kuma amfani da hanyar diflomasiya wurin warware rikicin na nijar a wata sanarwa a shekaran jiya litinin kungiyar ecowas ta kira yunkurin tuhumar shugaba muhammad bazum da aikata laifin cin amanar ƙasa da takala kana ya saba wa aniyar sojojin mulkin sojin na amincewa da bin hanyar lumana wurin warware rikici yayin da take kira da a sake shi kuma a maida shi akan kargan mulki ecowas ta jaddada cewa har yanzu bazum shine shugaban nijar na hakika rufe layukan intanet da haramta amfani da tiktok da kuma kama 'yan jarida sun nuna kasar senegal tana yin kasa a ma'aunin walwalar 'yan jarida kasa wato kasar da a baya ake misalin ci gaban demokradiyya 'yan rajin kare aikin 'yan jarida da masu 'yan jaridan da ke aiki a kasar ta afirka ta yamma sun ce faduwar darajar na zuwa ne yayin wata gagarumar zanga-zanga a kan kama wani madugun 'yan adawa kafin zaɓukan da aka shirya yi a farkon shekarar 2024 sadibu marong shine daraktan kungiyar masu sa ido a kan yada wato da 'yan jarida da ake kira wato reporters without borders ta yammacin afirka ya ce a baya ana kwatanta kasar da abin koyin 'yanci 'yan jarida yanzu martabar ƙasar ta faɗi bisa dalilai da dama mafi muhimmanci daga ciki shine yawaitar barazanar cin zarafi na zahiri da kuma na baki daga 'yan siyasa marong yana shaidawa murya amurka tsakanin watan afrilun shekarar 2022 da agustan shekarar 2023 kogiyarsa ta tattara bayanai akan cin zarafin 'yan jarida sau 20 da nau'ukan zalunci da dama ciki har da kame ba bisa doka ba da kuma kai musu hare-hare da ma shari'a ta zalunci labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a jiya talata bagarori masu dauke da makamai sun gwabza kazamin fada a babban birnin kasar libya a wani rikici mafi muni da aka yi a wannan shekara sai dai fadan ya lafa bayan da wani bangare ya saki kwamandan da tsare shi ya janyo wannan fadar hukumar lafiya ta tripoli ta ce an kashe akalla mutane 27 kana sama da wasu 100 sun jikata a tashin hankalin ba tare da bayyana adadin wato zai iya karuwa daga bangaren sojoji kuma farar hula ba rundunar sdf da ta 444 brigade su ne wato biyu mafi karfi a birnin tripoli kana fadar sun ya barke ne da yammacin ranar litinin ya kuma bazu a dukkan gundumomi na birnin bangarorin biyu sun ba da goyon baya ga gwamnatin wucin gadi ta national unity a wasu rikice-rikice a baya kana su na ba zato ba tsammani ya kawo cikas game da zaman lafiya da aka kwashi tsawon watanni ana morewa lamarin da ya haddasa fargaba kan rikicin da ya kici ya kici gewa To a gaida babu makeri kafin mu kawo muku kashi na biyu na labaran duniya bari mu kawo muku rahoto na musamman. Tun bayan hambar da gwamnatin farar hula ƙarƙashin jagorancin shugaba Muhammad bazum na Nijar a ranar 26 ga watan Yuli da dakarun tsaron fadar shugaban ƙasar suka yi ƙungiyar ƙasashen Afirka ta yamma ECOWAS ta ƙaƙabawa Nijar takunkuma wannan ya sa al'ummar Nijar na fama da taɓarɓarewar al'amura kamar tsadar rayuwa karanci wutar lantarki da dai sauransu. Kan wannan Yusuf Abdullahi ya aiko mana da wannan rahoto daga birnin Yamai. Duk da cewa hada-hadar kasuwanci na ci gaba da tafiya kamar yadda aka saba a kasuwannin birnin Yamai daban-daban sai dai kwastomomi ko masaya na kokawa da tsadar kayayyakin masarufi da dama malama zaraka da wata mai sana'ar sai da abinci ne a birnin yamai ta bayyana mana damuwar ta game da wannan lamarin. An ƙara mana kuɗin shinkafa da na man girki misali in ka duba bangaren shinkafa an samu karin da ya kai kashi goma sha biyar cikin ɗari. Hakan kuma wata babbar matsala ce musamman ma a wajen mu masu sana'o'in dogaro da kai. Zubon naira ko habu dirki kan bara. takunkumin da kungiyar ecowas ko sai da yawo ta kakaba wa jamhuriyar nishiyar sakamakon juyin mulkin da sojoji suka yi wa farar hula ya kara tsananta tsadar rayuwar da 'yan kasar ta nishiyar suka jima suna fama da ita shinkafa musamman hito wata daga kwatano zuwa wata na dama ta yi tsada to da ta yi tsada kuma sai allah kawo galamari da allah ya sauka ma nijar to shi ya kawo haho shinkafa sai ta ƙara kuɗi baki daya ko ban tsadar rayuwa da ta kara tsananta sakamakon juyin mulkin da sojoji suka yi a jamhuriyar ta nishiyar yan kasar na kuma fama da matsalar karancin wutar lantarki sakamakon matakin da hukumomin tarayyar najeriya suka ɗauka wanda ke cikin shirin matakan na kungiyar ecowas ko sai da yawo al'amarin da ya kara jefa 'yan kasar a cikin wani mawacin hali musamman ma masu gudanar da sana'o'in da ke bukatar wutar lantarki mun shiga wani hali bisa wanga rashin wuta da muke fama da shi tunda yanzu in mun hutu ma kawai dai zama dai ne miki duk harkokinmu na wuta ne sai a hankali ai kokari mu samu namu na kanmu yan nijar ka sai kokari mu samu wutan mu na kanmu yahi na kasan da ba nan ba a zaka kungiyar fararen hula a jamhuriyar ta nijar sun fara sa kira ga kungiyar ta ecowas ko sai da yawo na ganin ta sassauta matakan da ta ɗauka kan jamhuriyar nijar ganin mawacin halin da 'yan kasar suka shiga ita sai da yawo muna kiranta da gogawa ta dibi allah ta dibi atin talakawan nijar suke ciki a su jagoranci su dibi allah su dibi talakawan suke ciki don saboda abin da yasa in baki yana gamuwa ko na gyaruwa kenan a gamu a hudda neman ina za a hudda a'i daga rogo to kowane irin matakai ne suka dace al'umma ta nishar ta ɗauka domin samun saukin wannan matsala ta tattalin arziki da ake fuskanta a yanzu dr soli abdullahi masanin tattalin arziki ne a nishar wa'anda suke ɗan ƙarhi su taimaka ma waɗanda ba su da shi wato 'yan kasuwa su ne suke da babbar rawa za su takawa muna kira da gare su su ci gaba da sai da kayayyakin nan saboda su tausaya mu talakawa sannan kuma ina kira ga sauran mutane da su yi hattara in da can kana ci uku to yanzu tunda an samu sabuwar tahiya wadda ba a san ba eh, eh, makwarta kenan ya kamata a ce ana takaitawa ana yin daidai ruwa daidai tsaki ganin halin da 'yan ta nishar ke ciki tun bayan juyin mulkin na ranar 26 ga watan jiya na yuli gasar burkina faso mai makwabtaka da jamhuriyar nishar ta yi alkawarin taimakawa jamhuriyar nijar da abinci musamman ma gero da masara da dawa da kuma wake a wani mataki na kawo gudunmurta sakamakon wannan lamarin yusuf abdullahi ta sikar voa daga yamai jamhuriyar nijar To a gaida Yusuf yanzu kuma ga baba makeri da kashi na biyu na labaran duniya. kamfanin google na shirin horar da mata da matasa 20,000 a najeriya sana'o'in fasahar zamani tare da bayar da tallafin dala miliyan ɗaya da taimaka wa don taimakawa gwamnati ta samar da ayyukan yi na fasahar zamani miliyan 1 a kasar in ji shugabannin kamfanin na afirka a ranar talata ita ma najeriya na shirin kirkirar ayyuka ga ɗimbin wato matasanta in ji mataimakin shugaban kasa kashim shattima yana fadawa shugabannin google a afirka yayin wani taro a abuja sai dai shattima bai bada lokacin da za a kirkiri waɗannan ayyukan yin ba shugabannin google na afirka sun ce taimako daga sashen ba da tallafi na kamfanin tare da haɗin gwiwar ƙungiyar kimiyyar tattara bayanai ta najeriya da cibiyar shirya ayyukan fasaha ta afirka su ne za su gudanar da shirin shatima ya ce shirin na google ya yi daidai da yunkurin gwamnati wurin ƙara yawan matasa su ci gajiyar tattalin arziki na fasahar zamani. ya kuma kara da cewa gwamnati tana kuma aiki da bankunan kasar akan wannan shiri a ƙarshe yayin da yakin ƙasar sudan ya shiga wato watanni na hudu shugabannin ayyukan jin kai suna bayyana irin mummunan tasiri da ƙazamin yakin yake yi akan miliyoyin mutane waɗanda rayuwarsu suka taɓarɓare kana aka take musu 'yanci a wata sanarwa a jiya talata shugabannin kungiyoyin jin kai na majalisar ɗinkin duniya da na ƙasa da ƙasa su 20 sun yi kira ga tsagaita tashin hankalin nan da nan wadda ta afkawa ainihin ƙasar sudan da ta cutar da mutane a watanni da dama kana ƙasashen duniya kuma su yi saurin ɗaukan mataki wanda za su maido da sudan akan turba sa'annan kuma a kawo ƙarshen yakin. turk shi ne shugaban hukumar kare 'yancin ɗan adam na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi Allah wadai da wannan mummunan yaƙi na rashin hankali a Sudan wanda ya ce ya samo asali ne daga son shugabanci wanda kuma ya yi sanadiyar mutuwar dubban mutane tare da lalata gidaje da makarantu da asibitoci da ma wasu muhimman ayyuka. To gaida Baba Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kafin mu ci gaba a ɗan girgije da wannan. yanzu kuma ga Aisha Ma'azu da shiri na gaba. Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da wannan hantsi kuma barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon ya mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Me mai sauraro ya kasance da shirin ciwon mace a makon da ya gabata inda muka karkata akalar shirin kan matsalar rashin aure tsakanin mata musamman ma waɗanda suka yi zarra lamarin da wasu suke danganta shi da zurfin ilimin mata ko kuma ɗaukakar da suke samu a fannonin rayuwa. kamar a makon da ya gabata har yanzu muna tare da bakin da muka gayyato malama ummul khairi abdulmumin iliyasu malamar makaranta mai fafutukar kare haƙƙin mata kuma mai ba da shawara akan zamantakewar aure ko kuma masu niyyar yin aure sannan kuma mai yin sulhu tsakanin ma'aurata daga jos da malama fatima muhammad bature 'yar kasuwa kuma 'yar siyasa daga jihar kano lokaci ya kure mana a sa'ilin da malama fatima take cewa bai jima ba da muke hira da wani friend ina yake cewa za ki ga mace ma layin gidansu ma iyayenta mota ba ta shiga layin amma tana rike wayan miliyan ɗaya da wani abu dole mutum da zai aure ki zai ji tsoron ya ce ya ga suna rike waya mata miliyan ɗaya da wani abu ba mata ne ba ta auruwa ba ƙarya mai yawa kullum akwai maza. To daga nan za mu dora a yau. To malama umul khairi. Mai yiwuwa a ce mace ta yi aure tana da ƙananan shekaru kila ta shiga tana da kishiya ko kuma kishiyoyi biyu ko uku. Ita ta yi niyya ta yi zaman aure amma wa'annan su galla za mata aure ya gagara dole a rabu. a sake shiga wani a yi haka a yi ta tafiya sannan kuma ita mace da ta yi karatu misali ana yawan cewa suna da son abun duniya. Kana na son abun duniya gaskiya ba zan ajiye shi a nan ba. Because generally rayuwa gaba ɗaya ba a yin sa babu daga abin da ya kama abinci wajen zama lafiya wannan wani abu ne wanda dole duka da kuɗi ake yin su. Kuma ita macen da ta kai wani mataki na rayuwa za ta fahimci shin wani nemansa da samunsa sun kai ya iya sauke nauyi kaza da kaza mhm. saboda ita a cikin tsarin ta akwai tana tunanin idan na yi aure ta haihu ya'yana za su ci makaranta za a iya samun rashin lafiya duk waɗannan abubuwa na tsare-tsare suna cikin lissafin ta so kin ga ba za ta yadda ta kai kanta wajen da ta san cewar gaba kaɗan idan aka karuwa ka fa haka yawa za a samu matsala wajen sauke nauyi ba. To ba magana ce ta san abin duniya ba, mhm. magana ce ta duba abin da zai yiwu ba tare da an samu matsalar ajiye a dawo. na dawo kanki malama Fatima. Akwai mazan daga mata nan suna da abin hannunsu sai su ce ni na amince in ka amince yana so tana so amma sai ce a'a ba ni da kuɗin da zan rike ki ba na so ni zan ci da ke ni zan tufatar da ke ni zan baki muhalli kuma kila a wannan lokacin shi kuɗin shi bai taka kara ya karya ba ita kuwa tana da kuɗi zai ta ce da ni da abin da na mallaka za ka mun zama ɗaya a zahiri wannan namijin yana son auren macen ko kuma faɗi kawai yake akwai mazan da suke da gaske ne haka za su ce su ba su son mace ta musu komai ko da kuwa ta fi su samu in gwamnati su saboda ba su son reni ya shigo akwai wani abu daga lokacin da ka bari wani yake ba abu to daga lokacin reni ya shigo ko a zamantakewar aure in mace da ta cika yawan tambayan mijinta ba ni ba ni ba ni reni yana shiga tsakanin sosai haka zalika duk namijin da in cika sa wa matar shi ido akan abin da take da shi reni yana shiga tsakanin shi ya sa yi ba a ce dole ba mm. amma yana da amfani da muhimmanci a ce both of you kuna da abin yi ni ina da abin yi kai kana da abin yi bukata ta in yi wa kaina bukatar da ta zama wacce ta wace sai kayi min kai min kamar ci da tufacewa da turanci To gare ki malama Ummul Khairi. A matsayin ki na mai wa ma'aurata shawarwari kafin su yi aure ko kuma mai sasanta tsakanin har yanzu akan wannan batu zaki ga akwai matan da Allah ya wadatar da su suna da kuɗin babu abin da suke nema sai dai kawai miji mai rike amana wanda zai rike ta san haƙoƙin aure kuma san haƙoƙinta a matsayinta na matan aure ita duk kuɗi bai dame ta ba in ta ɗora shi ma zai iya arziki daga jikinta amma duk da haka sai ki gani mazan suna gudun irin waɗannan matan akwai dalili? in eh to kamar yadda mu faɗa ba za ki ji maza suna yawan faɗan cewa kar ka yadda ka auri matar da ta fi ka kuɗi. Hmm. Zai zama ne eh, ita ce ta aure ka. ba kai ka aure ta ba kin ga mun dawo kan wannan magana ta mulki da mallaka hmm. namiji yana tsoron kar ki fi shi arziki ya zama na bai isa da ki ba hmm. yana tsoron kar ki fi shi kuɗi ya zama da shi ba zai iya kafa doka a bi ba to amma kuma um, misconception ne ko zan ce rashin fahimta ne kawai mm-hmm. domin um, abin da mace ta mallaka baya hana ta bin dokokin aure ko yin biyayyar aure mm-hmm. kawai dai ya danganci wace irin mace ka ma. menene din dinta ma'ana wace irin tarbiyya ta samu da kuma wani irin background na rayuwa ta fito ciki shine yake determining ki ga a yaya ne zaman auren zai kasance ko da kuwa ce kai din ne ka fi ta samu ba ki ta fi ta samu Malama Fatima, akwai waɗanda suke da ra'ayin cewa mata waɗanda suka ci gaba a rayuwa na farko kwata-kwata ma su ba su ma damu da abin da al'umma za ta faɗa a kansu duk abin da zuciyarsu ta raya musu ba sa saba mata banda haka kuma irin wa'annan matan idan suna yi suna yi idan ba sa yi ba sa yi ma'ana ba su yadda da munafurci ba. eh akwai wasu mutanen yawanci za su ga musamman mace mace tana da wannan abin ke mace ce kuma in na faɗa za su san eh haka ne kuma wanda aka tara mata da yawa haka ne mm. mace ba sa ture ta akan abin da kake so mhm. mace in ta ce tana son ka ko ba ka da komai za ta zauna da kai za ta sha wahalan duk da za ta sha domin ku haɗu ku rufa wa junan ku asiri ba tare da tana hangen wani abu ba mhm. ko da matan yanzu sun canza maganin gaskiya matan yanzu sun canza ba komai ne canza matan yanzu ba irin duba da yadda muke kallon wannan celebrities din nan wato fitattu mutane da suka yi kuce fitattu mhm. to yanda suke rayuwa a tv muke kallo muna kallon kamar rayuwar ma a gaskiyan haka ne mhm. while ba ta su bane da mutane ba sa tantance fim ba sa iya tantance gaskiyan shi da rashin gaskiyan shi mhm. to abin da muke dauka sai muke kwaikwayon su tun da sun yi zama sun yi fice sai muke ganin duk abin da suke yi kamar gaskiya ne mhm. wai kuma ba gaskiya ba ne mhm. ba to alhamdulillah matan da suka san abin da suke yi mhm. suna na akan tafarki su na gaskiya akan in suka ce suna yi suna yi babu wani abu da suke canza musu idan mun san cewa a yanzu zamanin da muke ciki in suka kara mata kashi ɗari to maybe kashi tamanin duk zaki da suna wancan layin suna bin irin wannan wasu idan su shi yasa ba Allah shi kaɗai ya san gaibu ya sa jajirar cewa rayuwar yanzu a lalace gaba ɗaya mata ba su da daraja a idon maza. Malama Umul Khairi. Maza sukan ce ‘yan boko suke kiran su, yadda ka ce suka fahimci haƙoƙinsu. Su a tunaninsu ba ta son yin biyayya banda haka sai su ce tana da ɗagawa tana da tsantseni irin ta za ga wacce ba ta yi aure ba kenan wannan ya zo ta ce bai mata ba za a yi kamar za a yi auren amma kuma ita bai mata ba sai ga mace akwai maza uku hudu biyar suna kokari su aure ta amma kuma ba mutum ɗaya cikin su da ya kwanta mata akwai wani dalili da ya sa matan da suka ci gaba suke fuskantar irin wannan kalubale? Ito a ah, malama Aisha kusan abin da zan ce shine idan akwai wani fahimta da muke da shi kamar nan a haka a um, yankin mu na Afrika mhm. cewar um, da zarar an samu mace kawai ana ganin da zarar mijiya ce yana sonta mhm. kawai ya kamata ta amince ta shi so amma an fi samun irin wa'annan matsaloli ko in ce hakan ya fi faruwa ga matan da ba su san kan saboda me yasa za a yi tunanin dan mutum ya fito kawai sai mace ta amince ta aure shi ba tare da aikin eh, eh, san ga wasu mazan suna ganin alfa farma ne namiji ce yana son mace to suna ganin bai dace ta ce a'a ba mhm. to amma kuma kin ga mace da ta san kanta za ta tsaya ta duba ta ga wane ne ita da shi za su fahimci juna wane ne ita da shi zaman su zai amfanar da su kuma san za su zo su irin zaman da ya dace ba a yi auren kawai kuma kwana biyu a zo ana samun matsala ta rashin dacewa ko kuma ta rashin daidaito a yanayin rayuwa ko ta rashin fahimta ko dai matsala ta biyan bukatun an al'amura na rayuwa ba so in kika lura kuma za ki ga um, akasari matan da suka san me suke yi mm. idan suka yi aure auren ya fi karko da dango nesa saɓanin kawai eh to saboda ai mace ne ta yi aure a cikin lokutan da ta san daidai da ba daidai ba mm-hmm. ta fuskanci kalubale da yawa na rayuwa ta yi going through abubuwa kuma ta yi fighting din su so yawancin matsalolin za su samu a gidan aure matsaloli ne wanda ta riga maybe ta yi fighting ɗinsu a normal day rayuwar ta na yau da gobe mhm. so ba za su zo mata a matsayin sabo ko abin da za su gagare ta ba kuma zai zamana ba wai ta yi auren saboda sharholiya ne ko wani abu ba riga ta fahimci matsayin auren da yadda ya kamata ta ajiye shi a cikin rayuwa gashi ummul khairi ta koro bayanai amma lokaci ya yi halinsa sai a tara da mu a mako mai zuwa domin jin yadda za ta kaya a cikin shirin ciwon ya mace. yanzu a madadin dokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka musamman wanda ya daidaita mana sauti solomon abu sai bakin namu malama fatima muhammad bature da ummul khairi abdulmumini iliyasu ni aisha mu'azu nake cewa mu lafiya gaida Aisha yanzu kuma ga garba awal da shiri na gaba. mu fara shirin jirgin namu na wannan makon ne da jaridar The ta kasar jamhuriyar Kamaru an da ta rubuto mana cewa shugaban yan adawan kasar jamhuriyar Kamaru wanda ya kafa jam'iyyar nan ta SJF wanda take da karfi a bangaren yan awaren kasar jamhuriyar Kamaru masu magana da harshen Ingilishin sarauniyar Ingila ni John Furundi ya kwanta dama a yayin da ya kwashe waɗansu watanni yana fama da rashin lafiya mai tsanani yanzu haka da yi an ajiye gawar nijon furin ne a wata babban asibiti da ke birnin yawunde domin shirya ranar da za a binne shi sai kuma jaridar leju ta kasar jamhuriyar kamaru an da ita kuma ta ayyana mana cewar a yanzu haka da yi shugaban kasar jamhuriyar kamaru mustabiya ya tsallaka kasashen ƙetare domin nema wa kansa mafita ta bangaren rashin lafiyar da yake fama da ita yanzu yanzu dai yana can kasar Swiss domin binciken lafiyarsa. Jaridar da mai sace kuma ta kasar jamhuriyar Kamaru ta ce hukumar wutar lantarkin kasar Kamaru Eneyo tana ci gaba da inganta harkokin wutar lantarki a faɗin kasar domin cin burinta na yadda za ta inganta kasar jamhuriyar Kamaru da ma ƙetare makwabtan kasar ta Kamaru da ba su wutar lantarki sai kuma jaridar afrik media anda ita kuma ta bayyana mana cewar hukuman zaben kasar jamhuriyar kamaru elekan ko election kamaru suna ci gaba da sabunta katin zaɓe a faɗin ƙasar domin shiryawa zaɓukan da suke tafi nan gaba za mu kammala sharhin jaridar namu na wannan makon ne dai da jaridar dusahel ta arewacin ƙasar jamhuriyar kamaru ita kuma kokawa ta yi kan yadda yanzu haka gwamnati gwamnatin shugaba biya take ko in kula da manyan hanyoyin arewacin kasar kamaru anda ake bulaguro a kansu yanzu dai suna bukatan cewar gwamnatin kasar kamaru da ta yi hoɓɓasa wajen ganin cewa ta inganta manyan hanyoyin da ake zirga-zirga a kansu domin cimma buri na alkawarin da shugaba bai yayi a yayin da yake neman ƙuri'un al'umman arewacin ƙasar ta kamaru domin ya kare kan kalgar mulkin ƙasar Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga ƙasar Kamaru. To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma manfa a takaice. jama'an kungiyar ecowas ta yammacin afirka sun ce ba su fahimci zargin cin amanan ƙasa da shugabannin sojin nijar suka yi wa hambararren shugaban ƙasar muhammad bazum ba idan ko an same shi da laifi bazob na iya fuskantar hukuncin kisa wakilin murya amurka a najeriya timothy obiezu ya jiyo martani da ake yi game da tuhumar abinda zai iya kasancewa ko a ɗauki matakin soja ko kuma amfani da hanyar diplomasiyya don warware rikicin na niger rufe layukan intanet da haramta amfani da tiktok da kuma kama 'yan jarida sun sa suna nuna kasar senegal na yin kasa a ma'aunin walwalar 'yan jarida kasar da a baya ake misalinta da inda ake ci gaba da demokradiyya. masu sauraro nan muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin baba ya kuma da ya ta ni gabatar da shirin da producer musalaman abu da kuma injiniyan mu na yanzu jona cummins ni ibrahim kalamasi garba ke muku fata alheri wasu